sha bakwai ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai wadda ta yi daidai da biyar ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara shida muna cikin kitabu talak littafi na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun saɓanin nushohinsa karatun da ya gabata jiya mun kai ƙarshen babi na biyu hadisi na sha bakwai na 1472 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na uku hadisi na 18,473 a cikin baka da fata Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu jubil kafarati alaman harraman ra'atahu babi da zai bayanin wajabcin yin kafara akan mutumin da ya haramta matarsa yace ya haramta wa kansa matarsa shi yana nufin zihari ne yana nufin ila'i ne ko menene dai to wajibi ne zai yi kafara wa lam yanwi talaq tare da cewa bai yi niyyar yin saki ba da yace ya haramta ta gare shi a kansa to ba wai yana niyyar ya sake ta ba ne ba nufin sakin ta yi ba a kawai dai faɗa yi to wannan din ya sa sai ya yi kafara أغانيكو قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم <clears throat> عن هشام يعني الدستوائي قال إبراهيم هشام الدستوائي يتي كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم ya dan abi kafir ya rubuto mun ina ba da hadisi daga ya'la dan hakim an sa'id ibn jubair an ibn abbas annahu kana yaqulu fil haram daga abdullahi dan abbas cewa shi abdullahi dan abbas din ina faɗa cikin sha'anin mutumin da yace ya haramta wa matarsa ya haramta matarsa a kansa yace yaminun wannan rantsuwa ta yi ce yukaffiruha zai yi kaffara irin ta rantsuwa wa qala abbas abdullahi dan abbas ya ce. laqad kana lakun fi rasulillahi uswatun hasanah al-ahzab 21 laqad kana lakun fi rasulillahi uswatun hasanah lallai akwai abin kyakkyawan koyi gare ku cikin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da shi ma ya haramta wa kansa matansa ko har Allah ya saukar da suratul tahrim lima tuharrimu ma ahallallahu lak an gane ku to an ce manzo Allah shi ma yayi kafara an fahimta قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخباره أن سعيد بن جبير أخباره أنه سمع ابن عباس قال سعيد بن جبير ياتي عبد الله بن عباس ياتي إذا حرم الرجل عليه امرأته إذا متن يحرمتا وكان ماتسا فهي يمين توانا الرنسوات يكفرها زي كفارتا سيستقب دم عملا دماتشي wa qala shi abdullahi dan abbas din yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan ai kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عيشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا وأن حديث ده سندي زوان عائشة ما يداكن النبي صلى الله عليه وسلم صديقة إر صديقي الله يكارا متى يدى تبادل لاباري قعبيت بن أمير cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina zama wajen na na zainab yar jahash ɗaya daga cikin matansa sai isha zuma a wajenta annabi yana da ɗabi'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yi sallar asuba in ya shiga gida ko sallar la'asar in ya shiga gida sai ya zaga ɗakin matansa gaba ɗaya ko waje zai zauna su ɗan yi hira sannan ya fita yi gaba an fahimta to ya je wajen na zainab ta san manzan allah ina son alawa ina son abu mai zaƙi saboda haka an kawo mata wata zuma mai kyau wata yar'uwar mahaifiyarta ko daga danginta ta kawo mata zuma mai kyau to sai manzan Allah ya je sun gama hirar da za su yi zai fita sai ta ga kuma zuma fa kun san suna da salo an fahimta ko to shi kenan sai ta bashi zuma kuma sai ya zauna zaman hirar da za su yi kuma sai in zauna zaman shan zuma shi kuma zuma in kana so ka shashe maka amfani a shansa kake yi anyhow ba an fahimta mutane da yawa suna cin dabino baya musu amfanin da ya kamata dabino ya a jikinsu suna shan zuma shan da ba zai musu amfanin da ya kamata a yi zai musu wani amfani tabbas amma ba irin yadda ya kamata ba kaga inda ake so ka sha zuma sai ka sa dan yatsan ka wannan manuni wannan in ka sa sai ka dangwalo sai ka saka a bakinka sai ka siɗe dan yatsan sai ka ji ka daina jin abin da dinsa sannan na bakinka sai ka ji ka gama jin zaƙinsa tas sai wanda ba a rasa ba to sannan kuma sai ka sake mayarwa an fahimta idan mai tuka ne sai ka taune tukar ka taune ka taune ta zama kamar cingam ka ƙara masa da zaƙi an fahimta to sannan sai ka cire kuma sai ka jefa ina ko wani ɗan sakace da za sai ka sakace kuma sai ka koma ka sake zangwala ɗebowa sai ka sake sha duk iya wanda za ka sha ka yi kamata ka sha zuma to sai maka amfani da yake a jiki amma da ka zo ka yi obadon a ah, shi ke an fahimta an fahimta to haka dabino kaga mutane da yawa suna cin dabino bai musu amfani da ya kamata a yi idan ka ci dabino ka sa guda ɗaya ka taune shi a baki kafin ka haɗe shi so ake sai ya zama kamar yan baki kamar ka sa ruwa a ciki yayin lagwai-lagwai haka nan kamar za a yi wa yaro ta haniki ko aka haifi yaro ba ne masa ta haniki ba to yaro za ka sa masa birzazi-birzazi an fahimta to sai ka taune shi lukui kamar idan ana so za a yi kuli-kuli da gyada ai sai an nike ta ku to kamar haka ka ji shi ruwa-ruwa to sannan kuma sai ka haɗi karka bi shi da wani sai wannan ya gama mai shiga sai kuma saka ka sake bin shi da wani an fahimta ga yanzu mutane suna ta cin dabino kenan ko sun dai ji zaƙin dabino a baki amma kisto rabo maganin da ya kamata ya yi musu amfanin da ya kamata ya yi musu a jikinsu ba zai musu ba an gane ko to sai kuma ya zauna zaman shan zuma to shi kuma za Allah ya shan zuma ya iya ko bai iya ba kaga ya iya to zaka zai zauna yi shan da ya kamata to wannan abin sai yake damun suna na me yasa in shiga wajen na Zainab sai i dade qalat na na isha tace fatawa ta'atu ana wa hafsata sai muka hada baki ni da nana hafsa an ayyatina ma da khala alaiha nabi sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni ajudu minka riha magafir akalta magafir duk wanda ya shigo jikinta a wajenmu ta ce da shi ina jin warin magafir a jikinka shi magafir wani ɗan itaciya ne ina da wari an gane ku sai to magafir ka ci ne fada khala ala ihdahuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ɗaya daga cikin su da ya shiga wajen ɗaya daga cikin su sai ta gaya masa wannan magana tace ya ci magafir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita shi bai ci magafir ba an gane ku faƙalar zalika lahu faƙalar bal sharibtu asalan inda zainaba binti jahash manzo Allah su ce a'a ni ba magafir na ci ba na sha zuma ne dai a wajen zainab binti jahash wallan a'uda lahu amma tun da haka ne ba zan sake sha ba fa sai wannan aya ta sauka lima tuharrimu ma ahallallahu lak me isa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta gare ka ila qaulihi in tatuba ila Allah ko dai ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko kar ku tuba amma dai tabbas kun cutar da manza Allah wannan abin da kuka yi suratu tahrim aya ta 1 zuwa aya ta 4 li Aisha wa Hafsa wannan ayar ta sauka cikin sha'anin nana Aisha da nana Hafsa Allah ya ce wa yi na biyu ila zuwa jihi hadisa tuna lokacin da manzo Allah isarranta wata magana zuwa ga wata daga cikin matansa ita wannan magana sirri ce karki gaya kowa kuma ta je ta faɗa a suratul tahrim din sura ta 66 aya ta uku bal sharibtu asala manzo Allah ya ce ni fa ba magafir na ci ba zuma na sha قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا صندوق أبو ميزاكي كما ينا صنزمه فكان إذا صلى العصر دار على نسائه ya kasance yi sallar la'asar ina kewayawa wajen matan shi da numin hunne kusance su fada khala ala hafsata fahtabasa indaha aksara mimma kana su sai shiga wajen na na hafsa sai i daɗe fiye da inda yake daɗewa a ko'ina Fasa fasaltu an dalika sai na yi tambaya game da hakan jina na isha faƙila li sai aka ce da ni ahadat lahamra'atun min qaumiha ukkatan min asal ai wata mata ce daga danginta ta kawo mata kyautar akwaku na zuma fasakat rasulallah sallallahu alaihi wasallam minhu sharba sai ta zuba manzo Allah su sallam wani wani wanda zai sha daga wannan zuma da aka kawo mata fa qultu sai dace amma wallahi lanahtalanna lahu sai ai ko wallahi sai mun masa kaidi irin namu na mata sai mun hana shi shan zuma fa zakartu zalika li sauda sai na ambata wannan labari gana na sauda wa qultu idza dakhala alayki fa innahu sayadnu minki nace in ya shigo wajenki zai kusance ki an gane ku quli lahu ya rasulallah akalta magafir ki ce da shi manzo Allah magafir ka ne fa innahu sayqulu laki la zai ce da ke a'a faƙuli lahu ma haɗe riya ki ce to warin me nake ji a jikinka wa kana rasulullahi sallam ya shtaddu alaihi an yi jada min hurriya shi kuma manzo Allah ina damunsa a ce an juwari a jikinsa manzo Allah juwari a jikin manzo Allah kai tun da kake ka taɓa jin kanshi da na jikin manzo Allah ah. to ai da haka sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda bayan manzo Allah ya mutu da yazo sun kuya isin bance shi sai ce tibta hayyan wa mayyitan haka kake kana kanshi kana rayi kamar kana mace kamar inda kake kanshi kana rayi an fahimta suka ce hanci bai taba jin kanshi irin na jikin manzo Allah ah. to da haka ya kace kuma an ji wari a jikinsa sai abin ya dame shi baya son wari an gane ko فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل زي تدك يا حفصة تبان الزمان شاء فقولي له توين يقيا مكي هكا كتير شي جرست نحله العرفط to wannan abin nan wannan zuman ta je yi kiwo a wajen bishiyar urfus inda daga na ake samun shi magafir wa saƙulu zalika lahu ni ma yazo je na zan gaya masa haka wa qulihi an ya safiya safiya ke ma yazo zojen ki gaya masa haka <laughs> eh, haka za ka hakuri kana da mata da yawa sai haƙuri fa an fahimta to kuma duk daɗin abin soyayya ce kuma take sa a gane ku soyayya ce suna son ka ne kowace tana son sai ta mallake ka kai ba laifi ne ki mallaki mijinki shashanci ne wai ki ce wai kin mallake shi duk matar da take cewa tana so sai ta mallake mijinta ba ta da hankali eh to yankin mallake shi ko kasuwa bai iya tafiya bai ya zuwa ya nemo to me za ku ci na soyayya an taba jin soyayya rayu eh, to sai ainihin so nake mallake shi ko ina na da bai bai shi ta ko ina to baki da hankali ke an gane ku to sai na na aisha ta gaya hafsa safiya ke ma ki faɗa haka falamma da khala ala sauda qalat lokacin da Allah ya shiga wajen na na sauda na na sauda tace ta qulu sauda sauda tace wallazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi laqad kittu an ubadi'ahu billazi qultili na yi himmata in fara gaya masa abin da yake ce da ni wa inna hula alal babi farakan minki uh, wato kafin ma in shigo saboda tsoronki da nake ji aisha na kusan fara cewa shi wari nake ji a jikinka an gane ku falamma da na rasulullahi sallam qalat ya rasulullah da manzo Allah su sallam ya matsa kusa da ita sai ta ce ya manzo Allah akalta magafir Kasima gafir ne qala la ita a qalat fama bihin ar ta ce wannan irin wari to yake tashi a jikinka qala Manza Allah yace sakatni hafsatu sharbata asal hafsa ce ta bani zuma na sha qalat jarasat nakhluhu al ta ce to wannan zuman da aka samu wannan zuma a jikinsa ya yi kiwo kan bishiyar ma da kala alayya qultu lahu mithla dhalik nana aisha ta ce da manzo Allah ya shigo wajena ni ma na gaya masa haka summa dakhala ala safiya sannan ya shiga wajen nana safiya fa qalat bi mithli zalik ita ma ta faɗi kwatankwacin haka falamma dakhala ala hafsa qalat ya rasulullah ala askika minhu to kashe gari da manzo Allah ya zo wajen nana hafsa sai ce ce ya rasulullah ga zuman ba za ka sha ba qala la hajata li bi yace ba na bukata <laughs> ba sun ce la nahtalanna lahu ba ko sai mun masa kai da irin namu kai duk abin da Allah ya kalla ya ce yana da girma kai sai yana da girma inna kai da kunna eh, inna kai da kunna <laughs> sai haƙuri fa an gane ku sai haƙuri qalat nana aisha ta ce ta ƙulu sauda sauda sai ta ringa cewa subhanallah ce subhanallah wallahi laqad harramnahu haramnahu ta ce wallahi haramnahu mun haramta masa shan zuman nan kuma ina so qalat nana sha ta ce qultu laha nace da shi us nace da ita uskuti da Allah ya shiru yi wa mutane shi to ita kuma nana sauda tana jin tsoron nana nana aisha an gane ku to sai ta kwabe ta wai kar tai magana kar kar manzo Allah ya ji qala abu ishaq إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم قال حدثنا أبو أسامة بهذا سواء وأن سند كتن كتوان حديثي وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهرين عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه شيما ونن سند كتن كتوان أنغانيكو to wannan matsala ce da malamai sun tattauna a kanta an gane ku mutumin da ya haramta wa kansa matashi kuma ba niyyar sakin ta yi ba menene hukuncin wannan to shine shi abdullahi dan abbas sai ce wannan za a ɗauke shi a matsayin rantsuwa rantsuwa ce i saboda haka zai yi kafara wanda ya rantsuwa bai tabbatar da rantsuwar ba ai akwai kafara a kansa ko to zai yi kafara wannan ita ce ainihin fatawar abdullahi dan abbas sai ya kafa hujja da fadar allah limatu harrimu ma ahallallahu lak me yasa kake haramta kanka abin da Allah ya halatta maka to ya zo cewa manzo Allah su sallam bayan wannan abin yayi kafara wannan rantsuwa da yi a lokacin da ya haramta kansa ko dai mariya ko kuma ainihin eh, wannan zuma da ya haramta wa kansa sha Allah subhanahu wataala yace da shi a ba za a yi haka ba dan kana neman yardan matanka a ce za ka haramta abin da Allah ya halatta maka to an ce manzo Allah su sallam yayi kafara ainihin akan hakan da haka ne alqadi iyad Allah ya ji kansa akan wannan matsalar da ya dinga yin bayani ina kawo maganganun malamai sai da ya kawo maganganu guda goma sha mafi shuhura a mazhabin malikiya cewa wanda ya ce ya haramta kansa matarsa to ta haramta gare shi da saki uku an gane ya tare da ita ko bai tare da ita ba lokacin ya aure ta ko bai riga ya aure ta ba in dai ice ya haramta ta gare shi to ana ɗaukarsa matsayin saki uku ne an gane ku babu aure a tsakaninsu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba wannan matar wadda ya tare da ita ce ko wadda bai tare da ita ba magana ta biyu cewa wanda isaki matar ita ya haramta matarsa a kansa to wannan saki uku ne ba za a lura da niyyarsa ba idan ya riga ya tare da ita ko ma bai tare da ita ba haka ibnu abi laila da malik dan almajishun almaliki suka fada. magana ta uku wanda ita ya haramta matarsa a kanta kuma ya tare da ita to za a ɗauke shi saki uku ne amma idan da tare da ita ba to saki ɗaya za a ɗauka an gane ku wannan shine fatawar abu musab da muhammad dan abdulhakam su ma daga malikiya magana ta hudu wanda ya ce ya haramta matarsa a kansa to zai zamanto za a ɗauka saki ɗaya ne amma kuma sakin babu komai a cikinsu an gane ku ma'ana ya ce ya dawo da ita sai dai ya fito sabon neman aure ta yadda zai ba da sadaki isake nema a yi siga a yi komai wannan matar ya ta da ita ko bai tare da ita ba wannan wata ruwa ce daga samu daga imam malik magana ta biyar za a ɗauka saki ne guda ɗaya wanda zai iya dawo da ita in amma a asali shi bai niyyar saki ku gane sharaɗin fa ba niyyar saki yi ba an fahimta ba niyyar saki yi ba kawai sai ce ya haramta matarsa a kansa to wannan rashin niyyar shi yasa sai malamai suka tattauna akan wannan matsala to wannan maganar abdulaziz dan abu maslama almaliki ya ce za a ɗauka saki ɗaya ne kuma yana da damar ya dawo da ita magana ta shida cewa za a bi shi ne akan abin da ya niyya amma kuma ba za a ɗauke shi ƙasa da saki ɗaya ba sai a ce ok to yanzu me kake nufi ka ce ka haramta ta a kanka me kake nufi in ya ce yana nufin zihari in ya ce yana nufin ila'i in ya ce yana nufin kaza to abin da ya faɗa za a ɗauke shi amma kuma duk da haka sai an zartar masa da saki an gane ku ba amma sakin ba zai gaza saki ɗaya ba wannan ya ce maganar imamu zuhuri magana ta bakwai idan ya yi niyyar saki ɗaya ne ko wani saki ko wani adadi na saki ko ya nufin rantsuwa ce da abin da ya yi to za a bi abin da ya niyya in yana nufin saki ne saki ɗaya biyu uku abin da ya niyya shi za a bi ko kuma a ce a wannan abin da ne rantsuwa ce na ɗauke shi ne a matsayin rantsuwa to za a ɗauke shi akan abin da ya tafi suka ce in yace shi ba shi da wata manufa kawai ya faɗa ne to suka ce wannan lagau ne wannan wata magana ce da aka samu daga imam sufyanu sauri magana ta takwas kamar wannan ta bakwance sai dai a nan ya ce idan ita bai niyyar komai ba to dole ne yi ka fara ta rantsuwa haka imamul auza'i da abu saur suka fada magana ta tara ainihin wato ita ce magana imamu shafi'i waccan da ta gabata cewa wanda yi wannan za a ɗauka matsayin rantsuwa ne wanda ita ce maganar mafi yawa daga cikin sahabbai kamar sayyidina abubakar da sayyidina umar da wasunsu daga cikin sahabbai da tabi'ai allah ya kara musu yadda magana ta goma idan ya yi niyyar saki to za a ɗauka saki ne da babu komai a cikinsa sai dai in fito sabon neman aure an fahimta idan kuma ya niyyar saki uku ne to za a ɗauka saki uku ne gaba ɗaya in ya ɗauka sai yi niyyar saki biyu ne to za a ɗau saki ɗaya a kyale ɗayan amma idan bai niyyar komai ba to za a ɗauka rantsuwa ce yi idan kuma da ya faɗa sai ce wallahi ƙarya yake yi an gane to wannan za a ɗauka lago ne haka imam abu hanifa da almajiransu suka faɗa magana ta sha ɗaya kamar wannan ta goma ce sai dai suka ce in ya yi niyyar saki biyu ne to za a ɗauka saki biyu ne wannan shi ne fatawar imam zufur daga mazhabin ahnaf wato bambancin wannan da wancan su can suka ce in yi niyyar biyu ne to za a ɗauka ɗaya ne kawai an gani ɗayan ai watsi da shi saboda me suna ɗauka in dai saki akwai komi an fahimta to ba za a ɗauke shi sama da ɗaya ba ɗaya kawai za a ɗauka an fahimta amma imamu zufur ya saba musu shi ya da akwai saki daya akwai saki biyu kamar yadda akwai saki uku su sai suka kalli bangaren kome to tun da yana so ya dawo da ita to an sauka saki daya saki na gaba sai a dauka a sake lissafa ya sake dawo da ita gaba an gane magana ta sha biyu suka ce wanda ya ce ya haramta matarsa a kansa kafarar zihari ta kama shi ko ya yanta bawa ko ya azumi sittin ko ya ciyar da miskinai guda sittin an gane ku azumi idan azumi zai yi mota tabi aini a jere an gane ku wannan ita ce fatawar ainihin ishaq bin rahawiya allah ya ji ganshi magana ta sha uku suka ce rantsuwa ce kawai ka fara zai ka fara irin ta rantsuwa wannan ita ce fatawar abdullahi da abbas kamar yadda muka ji a baya da wasu daga cikin tabi'ai magana ta sha hudu suka ce wanda ya harce ya haramta matarsa a kansa kamar ya ce ya haramta a kansa ruwa da abinci ne in gaje ka haramta a kanka ce abinci me ya kama ka ko gaje ka haramta a kanka shan ruwa waye cutu amma in kai ka kici ka kashe kanka kuma Allah zai tuhume ka dan ran ba naka bane ai gangar jiki in ka bata ta wahala ba taka bace Allah zai tuhume ka ajiya ce kawai ya baka yace ga gangar jiki ji dadi da ita ah, ga rai ji dadi da shi an fahimta to kike cewa jiki na jiki na rai na rai na naka ne in baka gane naka bane ko ba naka bane yanzu me shi ya ga dama ya karba ko wanda ya sai hana shi da ya karɓi ran wannan gangan jiki mai mutane za su yi da ita za su ɗauka su mayar da mai ta abin shi an fahimta to da haka sai suka ce wannan rantsuwar da kai ka ko da ka ce ka haramta wa matarka ka haramta matarka kanka kamar ce ka haramta kanka ruwa ne ko abinci suka ce asali ba wani abu da za a yi kuma babu wani abu da za a ce ya tabbata wannan kawai shirme ne shiriri ta ce mutum yake lagau ne an gane ku wannan ita ce maganar imam masruq da imam sha'abi da imam abu sadama da asbar daga malikiya duk wannan ana magana ne idan ya faɗa ga matarsa ya wadda ya ce ba ku yanga ba amma idan bai wace in bai wace aka ce sai gaya da yake kwanciya da ita sai i gaya mata wannan magana to in ya yi nufin ya'yanta ta to ya'yantu in yana nufin ya haramta kansa a gare ta ko kuma ba zai sake saduwa da ya haramta ta a kansa to wannan in yana so ya ci gaba da saduwa da ita dole sai ya yi kafara ta rantsuwa ta sha ba rantsuwa ba ce wannan idan babu wani abu da iniya kawai ita ya haramta ta a gare shi to dole zai yi makafara irin ta rantsuwa a magana mafi inganci a mazhabin ahnaf da wasunsu amma imam malik ya idan mutum iwa ku yangarsa irin wannan yace to magana ce ainihin kawai yasasshiyar magana ce maganar banza ce ya yi ta shikenan an wuce an gane amma mafi yawancin malamai suka ce sai ya yi kafara har ita gaba da kwanciya da wannan ku yanga tasa an gane ku imam abu hanifa ya ce duk abin da ya haramta na daga abin eh, kuyanga ko abinci da waninsa ita wannan babu komai a kansa sai idan ya zo ya yi amfani da abin to shi ne kafara ta kama shi ya ce ya haramta kuyangarsa a kansa shi kenan ta haramta babu ran da za a zo a ce zai yi kafara a sai in ya ji kuma yana so ya ci gaba da mu'amala ta kwanciyar aure da kwanciya da ita to sai ya kafara an gane ku haka nan yace ya haramta kansa wani abinci sai ba zai ci abinci iri kaza ba to kuma sai izo ina so ya ci to sai yayi kafara amma idan bai dawo ya ci ba to babu komai a kansa an gane ku to haka dai malamai suka tattauna waɗannan ainihin matsaloli mutum ya ce ya haramta kansa abin da Allah ya halatta gare shi sai suka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzo Allah dai aka ce yayi kaffara da aka kai ma idan kai irin haka din sai kai kaffara an fahimta wallahu alam to kuma nan zamu kwana insha Allah abinda muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya bamu lada inda muka kure Allah ya fi mana abinda yake na aiki ya bamu ikon aiki na ne santa Allah ya bamu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai akwai masu cewa mai musu addoyi ah, idan mutum ya haramta kansa abu ko da bai zo ya yi amfani da shi ba sai ka fara a'a ko da ko da bai rantsuwa ba eh ita ko da bai rantsuwa ba sai ka fara i idan zai dawo ya amfani da abu an gane ku ai shine duk abin da sai wasu malamai suka ce za a dauka rantsuwa ce an gane ku da aka so ai sai muka ji har wasu ma suna ta in yana nufin rantsuwa ne an fahimta to ga hukuncinsa daban sai a ɗauka hukunci ne na kafarar rantsuwa amma duk idan ka tattare in ba bai nufin komai ba kuma ba zai ko ko kuma ko eh, abin nan bai nufin komai ba amma ba zai koma ya amfani da abin ba to ba ka fara kuma akan shi an fahimta lokacin da ka fara za ta kama shi idan ya zo yanzu ina so zai yi amfani da abu misali idan ku yanga ce sai ce ya haramta a kansa ku yangarsa ta haramta ba za ta halatta gare shi ba sai ya yi kafara an fahimta to ɓangaren matansa kuwa saboda ita mata ai tana da haƙƙin kwanciyar aure to in yace ya haramta a kansa matarsa to yanzu dole sai ya yi bayani an fahimta dan ba za ka ce ka haramta wa matarka kanka ga matarka ba kuma sai ta zauna tana yi maka tuwo ta yi maka miya an fahimta musamman munan kasar hausa kuma da an kawo maka gado ka bar rarraje kana kwanciyar mata kan gado an fahimta to da haka sai kai bayani ka haramta ta a kanka to me kake nufi in ka ce ni ba abin da ake nufi sai a ce to yi ka fara dawo da ita in an ɗauki mazabin malamin da suka ce kuma saki ya shiga sai ce kuma a hirɗinka yanzu saki da ya shiga in ka sake yi na biyu kenan a eh, idan da kai na gaban shi kenan an gama an fahimta a to aka kago sai suka ce saki uku ne ma gaba ɗaya an fahimta to amma kullum khairul umuri wasu kara tsananta can kuma kara ya sakaci da yawa sai a ɗauka tsakatsaki to dole ka dawo ka ci gaba da kula ta mu'amala irin ta aure kuma saki ɗaya ya hau kanka kuma gabaninka abin nan sai ka yi kafara kafara wace shi ma sai mu ɗauki mai saukin ku sai ka yi ta rantsuwa tun da wasu sun ce kuma kafara ce ta zihari ai kafara zihari azumi sittin kenan ko yan tabawa ko yan ko ciyar da mutum sittin <laughs> an fahimta to shi ma sai mu ɗauki sakasaki saboda ɗabi'a irin ta manza Allah ba a taɓa ba zaɓi a abubuwa guda biyu face sai ya zaɓi mafi sauki muddin ba saban Allah ba ne an fahimta to da haka dai idan mutum ya ce ya haramta wani abu a kansa wanda abin halal ne to ya haramta a kansa in kuma ba rantsuwa ba ce amma zai masa kafara irin ta ne ta rantsuwa in ya zo ina so ya ci gaba da wannan amfani da wannan abin mashin ɗinka sai kace ka haramta kan kawo mashin ɗinka ba ka zo da mashin masallaci ba yanzu sai kace na haramta kai na mashin ɗin nan ba zan sake hawa ba to in ka da yanzu rantsuwa ta shiga an fahimta ya haramta kanka ka sake hawa sai ka ba da makullin daga masallaci ka ce ya zama wakafi ga masallaci an fahimta to sai kuma kaji kana so a kaifar da gangan kake yi za ce to ba komai ya azumi uku an gane ya dau mashin din ka je ka da shi ka azumi uku yanzu ka fara ta da ana bin ka sai kai kuma an gane kuma ba rantsuwa ba ce amma za a bashi hukuncin rantsuwa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin